wata baiwa Allah cikin tabi'ai ummu hakim ko tabi'i tabi'ina take yi wa yarta wasiya za ta aure da ita ta ce ki gane me mijinki yake so kanshin mijinki kanshin da mijinki yake so ki neme shi ki samar da shi a gidanki yana son kanshin turare nemi turaren da yake so ki nemo ki ba shi ki shafa masa yana son turaren wuta yana son ƙanshin kaza kin fesa wani abu a ɗaki ya ce ya ji daɗin ƙanshin nan to ki rubuta ki ajiye wannan abin da ya ce ya ji daɗin ƙanshin nan shi za ki rinka fesa mai kina canja masa sannan ta ce mata a jikinki karki yadda mijinki ya sa hancinsa a jikinki ya ji wari duk matar da ta kuskure mijinta ya sa hancinsa a jikinta ya ji wani wari to darajarsa sai ta ragu a idan mijin kula da gashi kula da farce kula da dukkan guri da zai iya sa wa mace kazanta ki kula da tsaftar ki amarya ki kula da tsaftar kicin ɗinki a yau matan bahaushe akwai wanda ba za ka iya shiga kicin ɗinta ba daddawa kuka tattasai da tumatur yalan bello da gauta da wace tsiya ne wani kashin miya da ya fara lalacewa wata tsiya da man da manja ga kananzir an hada ga gari ga yakuwa ga kuka ga kubewa ga wane ne ga warin takalmi ga wata jaraba ga wani bala'i duk ba abin babu a cikin cikin kicin ɗinta gaba daya yaya miji zai ji sha'awar cin abincinki ki kula da toilet ɗinki toilet a nan ake gane kimar mace toilet ɗinta ku dinga barin toilet yara suna bata shi musamman da Allah jarabe ta yaya ki kokari ki raba yayanki da toilet din mai gidanki ki ba su nasu daban saboda yaro ba ruwansa da tsafta ki kula kazanta ba ta da daɗi wani mai gida ya dawo gudawa ta koro shi ya tafi wa guje yana ba da guri ba da guri ki gani ba da guri ya shiga tole yana zuwa sai dai tarar da kaya a jibge a cikin gurin ajiyar ai kusan wajen ajiyar ko wannan farin abin da ake zama a kansa ya same shi a nake a cike lakakab ya ce wayo ta ce don allah jirani don allah jirani shi kuma gudawa ta kama shi kamar yayi a wando ashe wai ita ce ta je ta zuba bata yi yi fuloshin ba saboda ta san mai gidan baya nan a a a a a hajiya wannan tonan asiri wannan ba daidai bane kuskure ne dan Allah ku kiyaye wani ya zo ya tarar da warin takalmi akan gadansa duba gadon miji fa gado gado mai daraja duba shimfiɗa gadan miji amma wallahi warin takalman yara ya samu saboda ballagatar mata ce bata da kulawa da Allah ku kula muna fata Allah ya bada lafiya da zaman lafiya ki girmama iyayensa ki girmama abokanansa ki girmama duk abin da yake so kai ma miji ka zama mai amana ka rike matarka hannu bibbiyu ka zama mai hakuri ka zama mai daukan nauyi ka zama mai ilmantar da matarka ka bata ilimi ko ka kai ta makaranta ta karatu sannan kuma ka tausaya mata idan ba ta da lafiya ka kai ta asibiti idan ta shiga damuwa ka faranta mata rai in ranta ya ɓaci ka kwantar mata da hankali idan tana jin yunwa ka bata abinci ta sha ta ci in tana son abin sha ka bata ta sha ka gyara mata wurin zama ka kula da ita addini ya ce a kula da mata a tsare mutuncinsu a tsare darajarsu saboda yanayi na lokaci zan dakata nan insha Allah abinda na faɗa ne dai Allah shi mana arziki ya bamu lada wanda muka yi na kuskure Allah ubangiji ya yi mana dukkan mu gaba ɗaya muna addu'a Allah ya bada albarka a wannan aure Allah ya bada lafiya da zaman lafiya Allah ya ba su zuri'a ta gari Allah ubangiji ya yalwata arzikinsu